fadlu salati ala nabi falalai wa manzan Allah salati sallallahu alaihi wa sallama abu huraira ya ruwaito manzan Allah sallallahu alaihi cewa man salla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya mun salati waya ɗaya. salati addu'a kenan Allah zai masa goma ka ji fa kai salati ɗaya kai wa annabi shi kuma Allah da kansa zai maka nawa goma Ka ga ribar yi wa annabi salati ko wa yake so Allah ya masa salati yau to yayi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan hadisi imam imam muslim ya rawaito shi imam sufyan ibn sa'id ibn sauri yana faɗa ba shi kadai ba da malamai cewa ce salatin ubangiji da yake wa mutane shine rahama zai maka zai ta cewa zai ma rahama zai ta cewa zai ma rahama mala'iku ma za su yi ma salati su kuma za su yi ta neman maka gafara Allah ka yafe wa ne Allah ka yafe wa ne Allah ka yafe wa ne akwai riwaya ta zo daga Abu Aliya game da Bukhari ya fitar a cikin sahihin sa Allah salatullahi sana'uhu alaihi indal mala'ika salatin ubangiji shine Allah zai taya banka a wajen mala'iku i taya banka ka ina san wane ka ina san wane kai wane na kirki ne Allahu akbar salatin mala'iku kuma shine za su yi ta addu'a Allah ka yafe wane shi Allah yana yabanka a wajen mala'iku su kuma mala'ikun suna cewa Allah yafe ma Allah to ka yafe mai Allah ka ji kansa malam duk wannan albarkar salatin annabi ne duka نعم صلاة إبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن كي ونن تكاي صلاة النبي تككي wanda babu tawaya a ciki akwai ne wasu salatar waɗanda ba wannan ba kamar yadda Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo cikin su ba salatin Nabi yanzu kun ga wannan hadisin ga shi an karantar da mutane kuma gashi a littafan sunna ya zo amma yanzu dan bid'a wanda baya son Allah sai ya je yana zagin ahlus sunna ai ba sa son annabi sai ba sa sa da mutane da ko salati annabi ma ba sa yi ba sa san annabi saboda kawai an kiyin salati fati kuma duk wannan falalar da aka faɗa ba akan salati fati bane akan salatin annabi ne shine ake cewa ku dawo da mutane su yi salatin annabi ba wai salati fati ba dan salati fati ba salatin annabi bane shikenan me na fara me na jayayya me na sharri me na kage inda ahlus sunna ba sa san yi annabi salati za su ruwaito wannan hadisin a littafin su su kan sun san ƙarya ne neman bata mutane ne kurin raba ka da sunna a dora ka da bid'a kaji wannan yace ko jiya ma ya ji wani yana faɗa kaji ko <laughs> Eh. wani yana ba labari kaga ko incidents ne wato wannan abubuwan suna da kyau wallahi da da ƙara ƙarfin gwiwa ne wannan magana cewa ahlus sunna ba sa son salatin annabi yace shi ya bara kansa ko jiya wajen karfe 1 na dare ko wani makamancin wannan tafiya ta kama shi a wuntuwa ya zo yana shan shayi sai ya ji wani yana yana yana yana E, an yi wa'azi ne an tashi sai wani yake faɗa an yi wa'azin izala an tashi sai wani yake cewa kaga waɗannan mutanen ko ba sa son salatin annabi ba sa sa annabi ba sa salatin annabi to shi wannan dan uwan daman shayi ya je sa kuma matafiyi ne sai ce mana ya zaka faɗa haka sai ce to ko kai ma dan izala ne sai ce a ka daidai makaranta ka tambaya wato kaga kare zo ba da ansa a a tsare shi a buge shi kenan to haka suke gaya mutane malam malaman su ne suke gaya musu haka wai ana so a zage ka a ci mutuncin ka sai a ce baka san annabi ai maka ƙarya to amma dai gashi ne kuma yana nan a kasid alhamdulillah ahlus sunna ba wanda ya ta bayani babi babi akan falal salatin annabi da daraja wanda yawa annabi salati irin ahlus sunna kuma babu littafin da suke cike da magana akan falal yawa annabi salati irin ahlus sunna sai dai matsalar shine galibin waɗanda ake halakarwa an hana su zuwa makaranta hana mutane suke saurari ilimi sai a ce ku daina sauraron su to in baka tsaya ka saurara ba kuma ba za ka ji karatu ba wa qala annabi annabi sallallahu alaihi wasallama la taj'alu qabri idan kada ku sanya kabari na ya zama idi wurin biki wajen taro kabarin annabi gaba daya an hana mai da shi idi me idi duk inda za a yi taro a biki taron jama'a shine Eid shi yasa kaga ka ce sallar juma'a ma idi ce dan me dan ana yin taro kamar daurin aure ne jama'a za ka gani shi yasa aka ce da ita Eid haka karamar sallah Eid. dan kamar za ga kamar ana biki mata sun yi kwalliya maza ma sun yi kwalliya haka babbar sallah ma Eid to aka ce kar ku mai da kabarin Annabi kuna zuwa kuna wani taro annabi ya hana to an ce kada a mai da kabarin annabi haka to sai a mai da kabarin wani shehi ko wani waliya ga har a zo ana tara mutane duk shekara ana zuwa bautar kabari duk shekara me yasa mutane ba sa ganewa idan kuna son annabin da gaske to annabin ne yace kada a mai da kabarin sa fashi kada yi masa haka dama wanda kabarin annabi kai sama kai tun da ba wurin ka yake ba to amma abun fahimta in an hana in an hana yi wa kabarin annabi haka to ya kamata a zo a yi wa wani wanda ba annabi ba wannan to kaga abu ne zahiri a fili yake karara shi yasa kawai mutum ya kokari ya zabar wa kansa hanya ta kwarai kakka halaka wa sallu alayya ku yi min salati in ji manzon Allah fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum Salatin ku, salatin ku yana riskata duk inda kuke hadisin imam abu dawud riwayar abu huraira duk inda kai wa manzan Allah salati zai riske shi kaga bata taso ba dan uwanka zai je umara wani da Allah idan ka je kabarin annabi ya rasulullah ka je shabbaki ka ce ina gaishe shi ina mai salati kai anan ma zai ji wani har kunci yake rubuta ya ce da Allah ka je ka kira sunana a kabarin annabi ka kira sunana <laughs> kai Allah ya duk inda kai wa manzo Allah salati daidai kawai cewa akai ka tsaya wannan ina cewa wannan sun zo wajen rauda ko wajen makabar annabi sai su rinka daga hannu haka ana masa bayi bayi kenan duk wannan yana cikin bidiyoyi da ba a ce ayi ba cewa akai kai mai salati kurum kai masa salati jama'a wannan yana nuna mana muhimmancin wato wato yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati sannan kuma yana nuna mana muhimmancin kula da aqida da ya shafi harkar bautar kabari akwai hadari dan daga wannan idi idin za a zo ana yi wa kabarin bauta kun fahimci wannan yawwa ibnu taymiya Allah ya masa rahama ke cewa alhadith yashiru ila anna ma yanaluni minkum min as-salati was-salam yahsulu ma'a qurbikum min qabri wa bu'dikum anhu hadisin yana nufin duk salatin da kai manzon Allah ko a nesa kuke ko a kusa kuke da kabarin annabi yana samun manzon Allah so kaga fala hajata bikum ila ittikhadi idan babu bukatar kume da kabarin ya zama abin biki sai an yi taro an taho daga kasashe ana zuwa ana biki zuwa kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa kaga waɗanda suke cewa wai idan mutum ya je aikin hajji, wai bai je kabarin annabi wai aikin hajjin sa wai bai yi ba kuma wa ya faɗa dama an ce aje kabarin annabi ne ba dan a kalla ba in ka kalla ma ba za ka gan ba ce akai aje ai mai salati to salatin kuma ko a ina ma kake in kai yayi so wannan wata karin haske ne in ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam asali masallacin annabi ma aka je aka ce aje idan ka je sai ka sa kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai mai salati amma da mutum zai je aikin hajji je ya dawo bai je Madina ba aikin hajjin sa yayi amma ce ake wai duk wanda ya je hajji wai bai je Madina ba to kamar ma ya aikin banza kuma in jiwa baya cikin rukunin aikin hajji daman iyakaci abin da zaka je ka manzon Allah a kabarin sa wace akai ka roke shi ba dan haramun ne a je a roki kabari ko na waye? me zaka yi salati to salati yanzu ma anan kana nan Kano kana yi yana diskansa akwai riwaya da ta ce ana tayar da ni a jiyar da ni mala'iku su jiyar da ni cewa ba wa wani yayi maka salati wannan mu'ujiza ce ta manzon Allah shi kadai Allah kuma ya san ta yaya yake jiyar da shi mu dai mun yi imani mun yadda eh saukin addini kaga yanzu misalin wani har ya mutu bai je maka ba har ya mutu bare je Madina bai da hali ko bare samu wanda ma zai aiken ba in ma ana yin aiken to kaga shine annabi ya ce a ko ina ma kuke kuka yi min yayi ka duba simplicity na addini mana sauki sauki ma ba kowa yake abin nan ba tayyib shi su kuma ibnu taymiya ya ce wannan wa fil hadisi dalilun ala man ishaddi rihali ila qabri sallallahu alaihi wasallama wa ila qabri ghairihi min al quburi wal mashahid li anna dhalika min ittikhadiha a'yadan hadisin nan ya nuna mana haramcin hada faggo da kulla kaya da hawa abin hawa da hada jaka da yin tafiya musamman dan zuwa kabarin annabi eh saboda annabi ya faɗa la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid ba a hada kaya a kulle jaka a ce an yi tafiya musamman sai dan masallaci uku a duniya masallaci uku ba kabari uku ba wannan masallatai uku sune ake hada kaya a tafiya dan a je a kai musu ziyara masallacin makka da masallacin madina da masjidul aqsa wannan ya halatta ka haɗa kaya kai biza dan ka je kurin kai ziyarar masallacin kai sallah ka fito to amma shi annabin bai ce a haɗa kaya ayi shirgi ayi biza ayi tafiya har sai an je dan kabarin sa ba bai fada ba dan in kabarin ne da za a je salati ne a yi masa ko da an je din to ko a ina ma ake in an yi salatin to yayi kaga abun a bayyane yake amma dan bid'a in yazo sai a ce yanzu yanzu kaga waɗannan mutane kaga suna nuna kabarin annabi bai da muhimmanci kenan abin da za a nuna kenan to amma ku sani cewa ita shari'a ana dora mutane ne akan abinda Allah ya ce ayi shi za a yi abinda annabin ya ce ayi shi za a yi to annabin ai ya fi ka sanin muhimmancin kansa da kabarinsa to bai ce ayi ba dan me kai dan saboda neman azarbabi da neman suna zaka ce zaka zo kai kuma ba a ce kai ba to nan ne ake samun bambanci na fahimta wanda kuma kuskure ne mutum ya wannan wa qala sallallahu alaihi wasallam al bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya marowaci lamba daya shin marowata inji annabi wanda duk aka ambace ni a wajensa falam yusalli alayya bai mun salati ba aka ambaci manzon Allah kai kai mai salati sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin imamu tirmizi ne hadisi ne sahihi Aliyu bin Abi Talib shi ya ruwaito wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yasa mulla Ali al-Qari yake cewa duk wanda bai yi wa manzon Allah salati ba man lam yusalli alaihi faqad bakhila wa mana'a nafsahu an yuktala bil mikyal al awfa duk wanda aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi bai yi masa salati ba to lalle yayi ruwa kuma yayi wa kansa wato illar da zai hana a yi masa sikeli ko a auna masa ayyukansa da cikakken sikeli babu wanda ya fi shi rowa irin wanda ake ambatan manzan Allah bai mai salati duk wani magana a cikin littafin ahlus sunna ke ruwaito su kaga da ba sa son ayi annabi salati da ba za su ruwaito wannan ba wa qala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗa kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud ne ya ruwaito inna lillahi mala'ikatan sayyahina Allah yana da mala'iku masu yawo a bayan ƙasa masu yawo shine sayyah daga siyaha ne an ce siyaha kamar tourism yawon shakatawa aka ɗauki aran wannan kalmar to Allah ina da mala'ikun da aikinsu kawai yawo ne a duniya yau suna waccan ƙasar gobe suna cin yawo kurum suna tarauce cin wannan ya shiga nan wannan ya shiga nan hattun da Allah i duniya aikin su kenan kuma ba sa ci ba sa sha sayyahina fil ard suna yawo a bayan ƙasa yuballighuni min ummati salam suna isar min da salati da sallama da al'umma ta suka yi min Allahu akbar duk salati duk sallama da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wadannan mala'iku su kuma aikin su ne suna ta rubutawa su kuma suna isarwa hadisin imam annasa'i hadisi ne kuma sahihi wannan hadisi yana nuna mana kwadaitar da yawa yawaita yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama sannan kuma a girmama matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu saboda matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya hore mala'iku da za su yi ta yawo a duniya dan su ji salatin da aka yi wa annabi su kai ashe darajar annabi ta kai haka mala'iku musamman aka aje su yi ta yawo suna rikodin ɗin salatin da ake manzon Allah su kai kai yanzu baka so cikin wannan abin da mala'iku za su ɗauka su kai a kai da sautinka a sa ka cikin masu yiwa wa annabi salati ai ya kamata ka dage da yawa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin na imamu Nasa'i ne sahihi ne wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa duk fa muna magana ne kan falalar yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yusallimu alayya babu wani mutum guda ɗaya da zai min sallama illa radda alayya ruhi hatta arud da alaihi salam duk wanda ya mun sallama mun salati ko waye shi face sai Allah ya dawo mun da raina ta hanyar da Allah ya ga dama i dace da shi hatta arudda alaihi salam dan in mayar masa da sa Allahu akbar riwayar Imam Abu Huraira Abu Dawud ya fidda ita a cikin wato sunan ɗinsa kuma albani ya ce hadisi ne sai imam al-baihaqi Allah masara ma ya ce al-anbiya ubada ma qubidu ruddat ilaihim arwahuhum kuhum hum ahya inda rabbihim imam bayhaqi ya dada haskakawa yace su annabawan Allah in Allah ya dauki ransu bayan sun mutu wannan khususiya ce ta annabawa duk annabi cikin annabawan Allah bayan sun mutu to sai in an binne sai Allah ya dawo musu da rayukansu a cikin kabarurkansu kawai Kinan kaga duk lokacin da aka yi mai salati to Allah zai sa a rinka jiyar masa yana ji yana mai da sallah yana mai da sallama yana mai da sallama kamar yadda imamul bayhaqi kaga ya dada haskaka abin kenan kaga anan muna fahimtar cewa dama an dawo mai da ran ba wai kowace sallama aka mai sai a dawo da ran sai a dauke a dawo da ran a dauke tayyib wannan hadisan idan mun duba yawan su gabaki din suna magana ne akan daraja da matsayin annabi da kuma falalan yau manzon Allah salati riban da zamu ci jama'a mu yi kokari mu dauka mu zabi salatin da ya tabbata a riwaya ayi wa annabi kakka je ka dauki salatin da babu shi a riwaya duk wanda zai yi manzon Allah salati duk wanda zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati to lalle ya nemi wanda riwaya ta tabbata na gaya muku koma cikin littafin su salatu nabi sallallahu alaihi wasallam albani Allah ya masa rahama yayi kokari ya tattaro ingantattun riwayoyi da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah idan mun manta ba zan fitar mana su a kwamfuta sai mu hada su a takarda sai a kawo ai photocopy insha Allah ta'ala ingantattun salatin annabi sai a raba mutane amma a tuna eh, da izinin Allah zan yi kokarin haka Allah ya ba mu dacewa